kama cikin mahaifa akwai matukancin kwayaye da kwan yake rayuwa a state guda biyu yadda in ya shiga ike zukar ruwan balagasa, ga inda ike cikar balagasa ake samar da shi a komar da shi yalo shine luteal phase a-a-a, follicular phase and luteal phase shine bangaren nunar kwai a cikin mahaifa shine makwancin kwai wato ovary akwai infection din da take kama ta na musamman da ake kiranta iltihabul mubida iltihabul mubida wato kwayar cutar infection da take kama makwancin kwai wanda bature ya kira ta da obritis akwai kallemin zirga-zirga wato waɗansu bututaye ne da idan aka samu kurujin bayan kwan ya balaga to akwai fitarsa shine evolution da turanci wato bature ya ce a larabar suka ce kurujin bai zaci minan nubiga wato fitar kwai daga cikin makwancinsa bayan ya balaga wannan kwan shi yake iya zama mutum a cikin mahaifa to wannan fitar akwai bakin bututun zirga-zirgar haɓakar sels ɗin da yake karɓa shine ainihin bututun jikin mahaifa me ake kira amfi wata falu laraba amma sai ba tura suka ce fallopian tubes guda biyu ne dama da hagu to akwai ƙwayar cutarsa da ake kiranta ƙwayar cutar bututun zirga-zirgar ƙwayaye me ake nufi iltihabul ambubati infection ne to sai aka zo ce iltihabul ambubati a sunansa da turanci shine salpingitis dukkan waɗannan su ake kira ƙwayoyin cutar infection yau kudin likitan ganin da ka zo ka gaya masa wannan matsayinka na ɗan musulmi likitan musulunci ya san ka san abin da kake yi sai ka shiga bincike me ke karfiya da waɗannan ƙwayar ko kuma waɗannan ƙwayar me suke haifarwa kamar ka ce sulfingitis yana kawo blockage na fallopian in ka ce obritis tana kawo ovarian cyst in ka ka endometritis benign tumor uterine sarcoma and fibroid wasu kuraje ne wasu tsiran nama ne wasu shurin mahaifa ne to haka abin yake ta tafiya yake ta tafiya to kowace cuta ka san irin yadda za ka iya rubuta ta kamar a zo a ce yanzu tun daga farko har zuwa ƙarshe an samu wani tsuro wanda ake kiransa seed ko wanda ake kira tuni wato kari na wajen bakin mahaifa ko na cikin al'aura ko na bakin mahaifar ko na cikin mahaifar ko na cikin falofin an samu lokin menene abin da zai iya ruguza shi ya busar da shi duba cikin littattafan bayan Allah sun ɗauko mana tsuro guda biyu ɗaya ɗan tsiro ne ɗaya ganyen tsuro ne in ka duba cikin tattakirar dawon bin wurin al'aki za ka samu wannan in ka duba cikin tubati ibn bayyana in ka duba cikin duratul bahiya fi manafi abdarin insaniya in ka duba cikin ibn nabawi ibn qayyim al-jawzi za ku ga ya fito muku da me bawon ƴaƴan ruma bawon dan ruma shine kishin ruman da za a nike shi mace ta dinga shan karamin cokali da safe da yamma a ruwan ɗumi ko shayi ko kunu ko koko kuma ta same shi mai yawa ta zuba shi a cikin tafasashen ruwa ta dinga zama ta abin da ya shafi wajen al'aura da cikin mahaifa zai kiyorin ɗinsa wannan ko da kuraje ne ko da wannan cyst ɗin da ake faɗa Da ƙarshe ina so tabbatar muku da cewa akwai ganye guda ɗaya wanda ake kiranta da larabci asabar wato muna nufin aloe ciyawar aloe kar ku gushe da aiki da ita malaman kimiyyar addinin musulunci kai har na yahudun sama da shekara dubu uku duk inda za ka ga matattararsu ko masallacinsu to za ka iya samun wannan aloberar ita ce a bar sha'awar shuka a ciki saboda muhimmancinta da amfaninta da irin darajarta sai dai tana da nau'ika da yawa akwai mai ɗacin akwai mara ɗacin to irin dai wanda muke shuka